daidai da talatin da watan mai shekara ta dubu biyu da goma wannan shine kasar na bakwai daga cikin jiran giyar karatuttukan ainihin littafin fika da sira na addoktor zaid taken karatun da muka sanya wa ainihin sira a inda inda a manta ba muke karatu dangane da muhimmancin karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda bayan da muka ji waɗannan muhimmanci na karatun tarihin sai kuma malam ya ce sakamakon karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai haifar mana da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da girmama shi da mutunta shi da kuma bashi dukkan darajojin da suka dace da bashi sannan wannan zai haifar mana da kyakkyawan koyi gare shi domin dama an umarce mu da mu yi haka din sa'annan kuma karatun sura annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai haifar mana da wasu ɗimbin ilmomi masu yawa waɗanda daga cikin irin waɗannan ilmomi akwai ilimin aƙida in kana karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi za ka ji ainihin karatu akan aƙida sannan ba sai malam ya ce al-ahkamu sannan kuma a cikin karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi za ka da ɗaukar hukunce-hukunce na shari'ar musulunci ويتم الاطلاع من خلال السورة النبوية على الأسئلة التي تعرض على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإجابته عليها za a rinka samun hukunce-hukunce a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan kuwa zai samu ne a tsakankanin karatun tarihi din ta hanyar ganin irin tambayoyin da ake gabatarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma irin jawabi da yake bayarwa misali wata mata ta zo ta cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ga dokar Allah ta sauka a cikin alkur'ani Allah maɗaukacin sarki ya ce aikin hajji farilla ne amma kuma wannan doka ta samu mahaifina a lokacin nan ya tsufa ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama baban nawa ko an dora shi akan dabba ba zai iya zama ba saboda manyanta ko in ya yi mishi aikin hajjin tayi kaga yanzu wannan hukunci ne take tambaya ko sai ce eh ta yi wani ya zo ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mahaifiya ta tara su mutuwar gaggawa da ta samu dama da ta yi wasiya yanzu na iya ɗiba daga dukiyar nan in sadaka da ita annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce eh wani ya zo ya ce manzon Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai wata ta ce ya manzon Allah na fito aikin hajji ne sai na tuwo da yaron nan karami idan ne aikin hajji aikin hajjin tayi hajji tayi kuma ke kina da lada na musamman yanzu waɗannan a cikin tarihin shi ne za ga haka cewa an yi mishi tambayoyi ya bada ansa fadlan an sa'iri aqwalihi wa af'alihi allati ta tashri'un wa ahkamun to balle kuma kai da sauran maganganun shi da ayyukan shi waɗanda dama maganganun nashi da ayyukan shi dokoki ne kuma hukunce hukunce ne wasu shi ila ahkamin fiqhi wa kasira ko hmm? ta hummar musulmina fi umuri hayatihi na dunyawiya wal ukhrawiya wadannan dokoki suna shiryar da ainihin musulmi baki daya zuwa ga ainihin wato sanin ka'idoji na fikir waɗanda suka shafi musulmi game da al'amuran rayuwarsu na duniya da kuma na lahira kun ji wannan jama'a a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne kadai za ka rinka tsuntsuntar fikin wanda zai ainihin amfanar da kai duniyar ka da lahirarka Ta'u fa'ida ta gaba da za mu samu daga cikin ainihin wato fa'idojin karatun tarihi al-akhlaq wa suluk dabi'u da kuma halaye ko halaye da dabi'u ونعرف هذا الجانب المهم من خلال الاطلاع على تعامل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع صحابته zamu koyi ɗabi'u da kyawawan halaye na wannan ainihin wato ɓangare idan muna karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama a inda za mu ga irin mu'amalar da annabi yake da sahabban shi wa zaujatihi da matan shi wa khadamihi da yaran gidan shi wa gaurihim da waɗansu su min afradul mujtama na daga cikin ɗaiɗewar mutanen da yake zaune tare da su abinda wannan ke nuna mana za mu koyi yadda ake mu'amalar zama da mutane domin mun ga yake zama da sahabbai shi ya yake zama da matan shi ya yake ainihin zama da bayan shi ya yake zama da sauran mutane waɗanda suke musulmi ne a waɗannan anguwanni da yake zaune ko kuma waɗanda suke musulmi ne fasikai mashaya giya ko musulmi ne masu sha'awar su yi zina kamar makamantan abubuwan da suka gabata a baya wannan zai koyar da mu kyawawan ɗabi'u sa'un mas'ala ta gaba daga cikin mas'alolin da za mu karu da ita in muna karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ad ila Allah ta'ala za mu koyi da'awa ya ake kira zuwa ga Allah fa fi siratin nabawiyya المواقف المهمة في موضوع الدعوة واسلوبها والصبر عليها التنطاري هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم زام سامنا طيي ما سمت المهمة دمد الأمر الدعوة بسائل الدعوة بكل يد أكي حقولي أكل دعوة ما لا يمكن للدعاة إلى الله القيام بالدعوة بدونها أبو زيان براء سامو أشكين تاريخ النبي إنه ba zai yiwu masu da'awa su iya ainihin wato sanin su ba in ba sun karanta a tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi ba kenan tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine cikakken biwa ne wanda zai jagorancin mu zuwa ga da'awa kyawawan ɗabi'u hukunce-hukunce iya fatawa sanin aƙida da kuma iya mu'amalar zama da mutane to duk wanda ya fahimci waɗannan janibobin na rayuwa ko ai ya gama zama mutumin arziki saniyan bangare na biyu daga cikin al'amuran da za mu tattauna su a wannan wuri bayan da muke muka gama tattauna ainihin wato muhimmancin karatun sira asbab ikhtiyar jaziratul arab منطلقا من رسالة الخاتم الخاتمة sabubban da suka sa Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi tsibirin larabawa a matsayin masauki da ainihin manzanci na ƙarshe me sa Allah ya zaɓi ƙasar larabawa ta zama nan ne zai sauke saƙon shi na ƙarshe bayan da Allah ya ta saukar da saƙonni a dukkan ɓangarorin duniya domin Allah a cikin alƙur'ani ya ce wa in min ummatin illa khala fiha babu wata al'umma sai da ɗan aikin Allah ya zo ya shuɗe a cikinta a wani wuri Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula hakika kowace al'umma mun aiko mata da dan aike A ibudullah dan aike yana ce musu su bauta wa Allah wajtanibu taghut su kuma nisanci duk wani abu wanda zai kafirta su daga ainihin bautar Allah yanzu waɗannan ainihin wato ayoyin sun tabbatar mana da cewa ko'ina kowace al'umma kowace ƙabila kowaɗanne yare kowane gari allah aiko musu da ɗan aiki ko ya rage min bin man qasasna alaika. wa minhum man lam naqsus alayka a cikin manzannin akwai waɗanda Allah ya baiwa annabi labari akwai waɗanda kuma Allah bai ba shi labari ba Dan haka ka ce wannan annabi aka aika wa nufawa ko inyamurai ko yarabawa ko sakwatawa ko katsinawa ko fulani sai ce oho Allah bai faɗa mana ba a cikin alƙur'ani amma dai abin da muke fahimta waɗannan ƙabilun ga su suna rayuwa a duniya a yanzu amsar da za mu iya bayarwa ne annabi Muhammadu shi aka aiko musu sallallahu alaihi wa alihi sallam in kace to ko akwai annabi ba turke sai mu ce ba mu sani ba amma dai tunda Allah ya ce ya aiko da manzo a cikin kowace al'umma turkawa kuma al'umma ce daga cikin al'ummomin duniya lalle akwai manzo gare su amma waye manzon ba mu san shi ba mai sunan shi ba mu sani ba dalili Allah bai ba mu labari ba domin inda za a samu labari shi ne littafin da Allah ya sauka wa annabi to kuma littafin ya nuna wasu ma ba a gaya mishi ba shi kan shi balle mu waɗanda muke jira idan ku ci ku babu ina fata an gane to menene yasa ƙarshen tika tika tik duk wahayi ya ƙarke gaba ɗaya a ƙasar larabawa yanzu yake cewa a ƙasa حينما يتحدث عن هذه الأسباب فلا يعد هذا في الغالب أن يكون اجتهادا في معرفة سبب, اختيار سبب الاختيار ما ما نملك آه، ما نملك عليه دليلا من النصوص الشرعية وإنما هو توقع وتلمس للأسباب والعلم بالحكمة الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى. ما لا يعني يتفكر واني don ka gane duk abin da za mu gano a nan na dalilan da ya sa Allah ya zaɓi ƙasar larabawa dalilai ne waɗanda yake ƙoƙari ne muka yi ta iya yiwa waɗannan dalilan da muka faɗi da su bane ta iya wasu dalilai ne ta iya yiwa kuma waɗanda muka faɗi ɗin haka ne amma kuma akwai ƙari waɗanda ba mu sani ba domin sanin hikima ta haƙiƙanin aikin Allah sai shi Allah ne na fata an gane sai ne yake cewa awwalan inna jaziratul arab ardul hurra ita dai ƙasar larabawa yantacciyar ƙasa ce la sultana li ahadin alaiha mimman yu'aduna bi babu wani wanda yake da gaba da addini da ya taɓa samun mulkin mallaka a kanta min tilkal imbiratoriyat daga cikin waɗancan gwamnatoci masu ƙarfi al-mu'asira waɗannan dauloli da suka kafi suka yi ƙarfi a waɗancan zamunna an gane kalfos kamar farisa ƙasar farisa ba ta taɓa mallakar ƙasar larabawa ba wa rum haka rumawa wa hima da makamantansu kamar mutanen indiya kamar china kamar ainihin abin nan mongol da ainihin sauransu ba su taɓa mallakar ƙasar larabawa ba lalle ƙananan alhaki turawa waɗanda yanzu ne da musulmi suka lalace suka samu damar ikon mallakar tunani ko kuma mallakar ƙasa da dukiya da tasarrufi a ƙasar abin da ake so a ce maka tun da ake a jahiliya wata gwamnati mai karfi daga cikin waɗancan gwamnatoci da suka shuɗe ba su taɓa kawo farmaki sun mallaki ƙasar larabawa ta kasance a ƙarƙashinsu ba ƙasa ce wadda ta zama mai cin gashin kanta to ka fara jin mas'ala ta farko kenan kaga wannan ya share yanayin idan annabi ya zo na ƙarshen zamani zai samu karbuwa kenan ba zai samu matsala da wata gwamnati ba amma dubi annabi isa annabi isa ya zo ne a ƙarƙashin wani dagaci wanda dagacin yana ƙarƙashin wani hakimi hakimin yana ƙarƙashin wani sarki mai ƙarfin tsiya don haka lokacin ne a yadda tarihinsu ya ce a yadda tarihinsu ya ce sai annabi isa alaihi salatu wassalam suka hukunta cewa ya ridda ya kafirta yana cewa shi dan Allah ne yana cewa kaza dan haka sarki ya kashe shi sarki ya kira shi ya bincike shi kai kana cewa kai dan Allah ne sai ce a su da suka ka maka tsibirin su suka ce shi ne suke ce min ni dan Allah ne amma ni ban ce ba kana cewa kai sarki ne sai ce a ni ban taba cewa kaina ni sarki ba su da suka ka maka tsibirin su suke ce min ni sarki ne sai kira sai ya ce to mutumin nan idan same shi da wani laifi ba don haka ba ni da wani yanci da zan iya hukunta shi amma in kun matsa a hukunta shi za a hukunta shi kuka ce a hukunta shi ya ce to amma fa in na gama hukunta shi zan wanke hannuna daga jinin shi suka ce sun yadda in kawo tarihin ne a yadda yake a wurinsu sai aka kama shi a kashe shi don su a wurinsu shi suka kashe da sai gama kashe shi sai ce a kawo mai ruwa shi sabkin sai tsuguna tsibina sai aka zuba mishi sai ce to kun gana wanke hannuna daga jinin shi ko kun ce kun ɗauka suka ce eh to yanzu kenan mai wannan tarihin nake so ya nuna annabi isa ya zo a ƙarƙashin wata daula ne mai ƙarfi wadda ta samu tasarrufi game da shi da da'awar shi annabi bai zo ƙarƙashin wata gwamnati haka ba sai zama ya zo ya samu ƙasa ne mai yanci kowa yana da yanci ya daga kalankuwar shi don haka ana cikin bauta aljanu in wani ya ce wallahi tallahi shi dutse zai bautawa ba da aka yi da shi ba ce to sai ka koma gefe guda ba nan ba wani sai zai ce to shi ko mala'iku zai bautawa a ce to kai kuma yi can kowa yana da yanci ina fata an gane ba wani sarki kwaya daya da ke yankin ƙasar larabawa wanda za a je kai ƙara gare shi a ce ga shi nan ya zo zai ɓata mutane addini don ba ma kowa addinin gashin kanshi yake ci da haka in wani ya zo da nashi shi ma ya koma gefe guda kawai zai zama fitina ne in ya ce waɗancan su bar nasu shi kuma zai yi nashi na fata an gane saboda haka yayin da wannan ƙasa take to kaga ƙasa ce mai yanci ita ce magana da malam yake so ya ce babu wani sarki da yake iya sarrafa mutane game da haka sani na biyu inna jazirat al-arab lam takun zata diwana muwahhada ƙasar larabawa dama ba addini ɗaya take da shi ba zaliban a ko zaliba fi sa'iri biqa'iha a galibin sauran nahiyoyinta ba addini ɗaya da take yi ba faqad kanat al muntashira bautar gunki da ya watsu lakinnaha ibadatu shatta bautar gunkin kuma yana zuwa da salo-salo ne famin da ya abudul mala'ika a da ke bautan mala'iku to za ka ci a, ah, ya za a ce mala'ikun gumaka a'a haikali suke mala'ika sai a zo a gina wani mutumin sai a ce wannan shi ne a zara'ilu in kana zuwa kano wani su juda ba ta kiran ranka ba ko kun fahimta don haka kenan yanzu a ko da akwai wani mala'ika a zara'ilu amma shi ake bauta ko kuwa wannan mutum mutumin dan haka mala ya ce bautar dinki ta watsu amma ita bautar dinkin da ta watsu ta watsu ne da salo iri iri nan ta fito wasu abautan mala'iku sannan wa min man ya'budu kawakib akwai wanda yake bautar taurari waɗannan taurari da yake bauta sai samu template ko chapel sai ɗan wani ɗaki sai ce nan ne yake zuwa ya sujuda a nan ne yake gana da taurari kaga yanzu wannan ɗakin ya zama ne ya zama gunki ina fata an gane wa minhum man ya'budu al-asnama ya akwai kuma wanda yake gumakan ne hakikatan ga su nan su ya sassaka su ne yake bautawa wa hudun aghlabiyya su ne suka fi yawa wa ma'a zalika amma duk tare da haka fa hadhihi asnamu muta'addida su waɗannan gumakan mabambanta ne daban-daban domin abin da wannan magana take nufi kowace kabila kuma da nata manata akwai masu bautarta huban akwai masu bauta izza akwai masu bauta kowace gunki to gumakan na kabilu ne yanzu misali ƙurashawa suna da ne suna da hubal don haka bakuran shi in ya tashi wani lokacin abubuwa sun rikice mai sai zai tsaya kofar gidan shi kai sai ta hudan hudan har rana ta fadi ya wuli ne hudan kai zai ta kira to yanzu ka ga wuri ne shi Allah gaban ko amma ne ne ne to ka tafi cikin sauƙi fawa su kuma sai gama na fi suke bautawa ko kun fahimta jama'a to haka dai kabila kabila shine sai mana yake cewa wa rubama kana li kulli baladin sanam ta yi ma kowane gari da nashi gunkin wa kana shi mu'taqibatihim ko khalkhala don haka akwai gargada ko kuma rikici ko kuma kikka da warwara a cikin aƙidojin nasu wasihim man kana warfudu zalika daga cikin su ma akwai yan tawaye akwai wanda gaba ɗaya zai yi watsi da bautar gunkin wa ya tahaddathu bi naqdihi kaji yana cin gyaran abin yana cewa duk wannan abin da suke duk ƙarya ne haka yanzu ka shiga cikin arna fan ka tafi kudu za ka samu arna da baya zuwa coci haka a turawa za ka samu akwai baturen da baya zuwa na zauna kusa da wani bature a abuja a sokoro baya zuwa coci ranar lahadi kawai wajen shi ya ice no i don't want anybody to disturb my brain ke ba ruwan shi bisa wani wani likita mishi kwakwalwa kawai a bashi nan ba ta hida ne saboda haka wani za ka ga yana lakabi kan abin ma yana cewa ba daidai ba ne wani ومنهم من كان على دين اليهودية أو النصرانية daga cikin akwai wanda addinin yahudanci yake bi akwai wanda addinin kiristanci yake bi kamar warakatu dan haufal wa amma da ka samu akwai yan tsiraru متمسكة ببقايا من الحنفية akwai yan السلام da suka rage سكرجي akan ingantaccen addinin nan na annabi ibrahim alaihi salatu wassalam to kun wannan yanayin jama'a yanzu kun ga wannan yanayin shi kuma wani yanayi ne da ya shimfiɗa wa annabi ya zo ya da'awa ba matsala ku dubi yanayin farko babu wani sarki mai karfin tsiya wanda ya da nama na addini yake a hannun shi wanda in ka je da addini zai hana ka wasu fahimta yanzu wannan ya ba da yanayin kowa ma ya nashi ko to sannan kuma gaba ɗaya mutanen ka tattara su ba su haɗu akan aƙida ɗaya ba kowa ya je ya ɗibo abin da ya ga dama to kai ne ka zo ka kawo naka ai ba matsala a nan ne za ku gane asalin abin da ke haifar da matsala tsakanin annabi da su da nuri ɗaya shine da annabi ya zo ya ce a bar waɗannan ne a dawo wannan shi da suna sun fara a ja'al al'ali hata ilaha wahida inna hada la shay'un ujab wannan abun mamaki duk annabin nan da ya ƙara nashi mana in so ya ce ɗari uku da saba'in guda goma nashi ne a da sai a tafi amma in ce duka ƙarya ne nashi ne gaskiya to inda abin mamaki yake har nan suka ce ma sami ina bi hada fil millatil akhirah mu a addinin iyaye da kakanni da muka ji ba mu jin wannan irin bayanin ba abin ya daure musu kai me yasa saboda ya ce su bar nasu su dawo nashi amma inda ya ce ne ga wata sabuwa ta zo ko ana nashi shi kenan ba matsala ina fata an gane to sannan kuma ko ka san cewa daga cikin masu bautar gunkin akan kai yanayin da su ma sukan yi tawaye misali kai kaisu lokacin da ya je neman sa'a wurin gunki game da zai tafi ɗauko kisan mahaifin shi ai ya je ya ba da sadaka da ake bayarwa gunki ya turo jawabi cewa babu nasara karkace ya sake aikawa da sadaka da yan kibiyoyin shi aka turo ba sa'a a na uku da aka sake turo mishi da ya ɗibi kibiyoyin sai ya karya su ya maka gunke. ya ce lau ka kukula ma mana'ata da ubanka aka kashe da baka hana ba kaga gunki ya zagi uban gunki uban allah shi ya zaga gaba da kaga nuna akwai extent din da aka tafi da waje zai iya watsar da abu ina fata an gane sannan ka dubi wannan dattijo da sahabbai 'ya'yan shi suka musulunta shi kuma ya ƙi musulunta kullum da ruwa waye ya gunke shi wanka ya sake mai riga ya tesa mai turare sai ya faɗi wasu juda ya nemi nasara da albarka sannan sai ya fita in yi fita sai 'ya'yan sai su ɗauke gunkin ba duka ba zagi sai su je su aje shi a bola sai su tafi harkokinsu idan ya dawo da magariba zai zo ya gaisuwa na dawo lafiya sai zai samu ba gunki ya ta faɗa ya ta faɗa ya ta faɗa sai je sai haɗu da gunkin shi gashi nan a kwance a bola sai ya ɗauko shi ya zo share shi ya ba shi haƙuri ya yi sujuda haka kullum ɗaya biyu uku ran na uku da ya neman shi ya gan shi yana ɗaga ya sai maka shi da ƙasa yake kai ma katon banza ne in ba ka cancanta a bauta maka da kamata ka kare kanka na gaji kullum sai na kare ka to kaga misali wato akan kai wani matsayi wanda suka yi tawaye saboda ne dama abin ba aya ba ce ba hadisi ba ne dama ne gargajiya ce duk abin da ka zada ba ka da dalili a kuɗiwar kai wa abin tawaye don haka aka ce wa ma'arifatul dini bil adilla ka san addini da dalilai don baka san shi da dalilai ba akwai yiwuwar wani zai raba ka da shi Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji wannan da'a wadda ita kuma gabar tana nuna yanayin yadda kasar larabawa yake a addinance salisan na uku malam yake bil idafati ila ma sabaqa idan an dubi abubuwan da suka gabata sai a ce fa innal awba'a al-ijtima'iyya fi jaziratil arabiyya laha qimatuha zamantakewa kuma na tare wato halin zama kasar na tare to kuma halin zama ne wanda yake yana da irin nashi tsarin wa ba sannan yana da irin nashi ainihin matsayin fi zalikal waqt a wannan lokaci faqad kana nizam al-qabli huwa an-nizam said wato zaman duk da kaga a haka ko ba kara ba a ba yanzu kamar misali ko na jama'a hausawa kara zuba suke zan kwatanta muku da wannan misalin kuma har zan muku wani lafiyayyen misali na ƙasar larabawa har yanzu a haka suke wato a bisa tsarin yadda suke zaune a wancan lokaci to akwai tsari na ƙabila kowane wuri za ka samu wata ƙabila ce wannan ƙabilar tana zaman kanta ne ba ruwanta da wancan ƙabilar shugaban wannan ƙabilar shugabancin shugaban ba ruwan shi da na wancan to kun ga larabawan yaman ko har yanzu haka suke na haka kun faɗa da ta'addanci yaman da aka ce za a yi yana da wahala yi don su yaman duk abin da kai in ka gudo ka shigo cikin anguwarku ko ba za ka kamu ba ba wanda zai kama ka ina tsammanin yarabawa har yanzu haka suke amma a ƙauyukan yarabawa in kana ƙauyen yarabawa duk abin da kai ba zai a zo a kama ka a fitar da kai ba amma ku dubi yadda hausawa suke idan kai laifi yanzu to kar ma ka dubi bangon don wani makwabcin zai ba da katangar shi ne a haura a shiga gidanku don zai nuna shi mutumin arziki ne ina fata an gane to suna da wannan annizam alƙabali wannan nizam alƙabali ne malam yake so ya ce a kan shi kafin mu karanta ina so ku rinka fahimtar saƙon wannan muzam alƙadari ya taimaka wa annabi wajen yada da'awar shi da yana da'awar irin shawon fi ba su ba amma in suka ji za a taɓa sai ce a ba za a taɓa namu ba za a taɓa mini za a mana cin mutunci ne to wallahi ba za mu yarda ba iskanci ne abu a waɗannan ne iskansa abu jahal ba su ne suke zagin annabi su suke dukan shi in yana sallah amma in suka ji wata kabila ta gusarawa ta taso mishi sai a ce a ah, dan namu ake zagi a gaba to wallahi za ya tashi hankali wurin nan sai ce kai ba yanzu ka gama zagin shi ba yace to na ba za ba na bane an ce maka banza ne zaka gaga a banza ko kun gane to fiya da wannan annabam alqabari wannan ne ya ce maki annabi ka dauka yanzu ake a turo annabi cikin hausawa shi ne za su ta zagin shi kafin kowa kun fahimta jama'a ina son ku ga gane annabam alqabari a ƙasar yaman duwa wannan 'yan ta'adda duk wanda ya ta'addanci a ko'ina a duniya in ya gudu garin su ko ya gudu cikin anguwar su ko ya sha sai dai a zo a shafa anguwar gaba daya amma ba za a fito da shi ba ba za a fito da shi ba sannan in aka shigo kuma to ba za a fita ba duk wani polis ko wani wane ne ya shigo to sai dai a kafar mishi a wurin haka suke hayyar suna da annobam alkabar don haka shi sarki abdallah nasu idan yana so ya saka musu wani ra'ayi sai kana kama tashar su sai daga yayi taro na ru'asa'ul qaba'il wal asha'ir haka iraki suke sai gan su tsofaffi ne na larabawa irin yan al'adar larabawa wani zai zo ya mara ya sa makawo irin na da ya taho saboda takama baya magana da kowa don shi ne ra'isul kabila kuma shi ya yarda daraja shi ta fita kowa a wurin shi ma wancan ya yarda daraja shi ta fita kowa don haka za a zauna ba wanda zai wani magana don kowa yana jin ya wancan ko kun fahimci wannan jama'a to waɗannan larawa annabi ya same su a wannan lokaci da haka shi ne sai cewa huwa nizamu sa'id wannan shi ne tsarin da yake yayi karfi a wurin wa kana min ashirati waznuha fi hadha nizam dan haka kabila yana da irin taka daraja a wannan tsarin falamma qama Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama bi da'awatihi yayin da muhammad ya tashi da ainihin da'awar shi wajaba min quwwati bani hashim nusratan lahu wa himaya sai annabi ya samu kariya da taimako daga ainihin kabilar bani hashim dan Allah ku dubi wani abin mamaki da suka lokacin da za a tafi sha'abi abi talib cewa aka yi a rubuta takardar yarjejeniya daga yau ba za a siya ba ba za a siyar wa muhammad da shi da jama'a shi ba ba za a aura ba ba za a aure ba ba za a yi wata mu'amala ba ma'ana idan kai musulmi ne ko kukar da za ka kada a gidanka yau ba za a siyar maka ba to abu talib ya ce ina da rai za a yi mana haka haka yake kalmar shi bai ce za a yi mamar yake ina da ran za a yi mana haka yace mu tashi mu bangare sai ya miƙe a ka'aba yace ina da mu hashim suka ce ga mu ina banu abdulmutallib ya ce ga mu ya ce ina da ran za a wulaƙanta mu ya duk wanda ya yarda muna da daraja mu fita daga garin idan ba yan iska irin su abu jihar ba fa waɗanda ba su ce guda uku ko hudu da aka kirga su ba duk wani bahashi ne da bani abdulmutamil sai suka fita kafiransu da musulmansu akan mai akan muhammadu ya yi wa'azi za a wulaƙanta shi to wallahi ba za ta yi ba da mutane suna daban dariya kuma an tafi ta in yana sallah haushin shi ba su rinka ji ko kun fahimci hikima malam yana son yadda nuna maka hikimar da ta sa Allah ya tundo shi a irin wannan wurin idan a ƙasar Hausa ya zo karuwa ne kawun shi ne ma zai babu shi a kai shi police station to shi ne sai ke cewa ya takabban ha'ula'i wanda ya wuce musu gaba wajen kare annabi da taimakon shi an nuno abu talib shi ne abu talib kawun shi sun man nasarahu sa'annan sai waɗanda kuma suka taimaka mishi wa kasa ma'ahu suka tsaya tare da shi yau hisar a lokacin da aka sanya musu kunci su sha'ab a cikin wancan tsirkuki da suka je suka zauna wato da suka fita da sun fita daga garin ne sai zai koma bayan gari cikin daji cikin karbo da sabara Ganyen suke dafawa suna ci nishe suke ci har sai da aka fara jin kukan mata da yara da daddare za mu zo za wannan tarihi akwai shi a cikin littafin nan insha Allah ta'ala a daidai wannan lokaci ne wani cikin su mutanen makka kenan shi bai da alaka ko kaɗan da ilimin sa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai dai an aure uwar shi ne a cikin su wato ta wajen uwa suka haɗu sai je ne ke a kaba ya je sami matasa kai kai wani eh ai kai ma uwarka daga cikin mutanen nan aka aure ta wani eh kakakka ai tana da alaka da su da ya sami matasa haka ya gamsar da su sai ce to yana so ne za a je a yi tawaye amma a ina za a je ce za mu je kaza ne da la'asar suna zaune suna shakatawa mu je mu musu tawaye to haka ko aka yi suna zaune suna shakatawa samarin nan sai suka zo suka zo suka ɗawashi suka ɗan kekewa haka suka saje da mutane can ana zaune sai guda ɗaya miƙe ya ce wallahi ba za ta sau ba aka ce me ya ce banu hashim da banu abdulmuttalib suna daji suna cin wahala mun nan cikin gari muna jin daɗi wallahi ni ban yadda ba manyan ƙuran sha ma'ana sai a kalle shi a ɗauka wannan kai ɗan bana bakwai ne baka san mu ba sai wani cikin matasan shi ma sai ke ce nema wallahi ban goyi baya ba sai wani ya miƙe sai ce wallahi ba da yawon ba na kuɗinsu su sai ke ce dole a yaga wannan takarda sai na biyar ce in ba haka ba kuma za a ga tashin hankali sai abu jihar ya ce kai wannan haɗin bakin da daddare kuka yi shi ba a nan ba to ba ku isa ba wallahi da ku isa ba ana cikin haka sai da abu talib ya zo ya ce to ɗana muhammad ya ce yayi mafarki ya ga cewa takardar da kuka rubuta game da halin kunci da kuka saka mu allah shi ya nuna mishi cewa gara ta je ta cinye duk inda sunan allah yake a cikin wannan takardar kenan allah nuna ba hannun shi a ciki a wani tarihin a wata riwayar Allah ya sa gara ta cinye duk rubutun naku ta bar sunan shi don ya nuna bai yarda da rubutun ba Ya haka ku tashi ku shigo ku duba ka'aba idan abin da ɗana ya faɗa gaskiya ne to ya nuna ɗana annabin Allah ne me gaskiya ne sai a sassauta mana daga halin da muka samu kanmu mu dawo cikin gari a yi mu'amala da mu idan kuwa ya bayyana cewa ɗana maƙaryaci ne to na alƙawarin zan ba ku kashe shi to shi kusa Abu Jahal suna da yakini annabi makaryaci ne sallallahu alaihi wa sallam don haka a guje suka tashi aka shiga Ka'aba ana zuwa sai aka ga eh ga da ranar bita bita ci da sunan Allah to shi kenan sai kuma sai eh, to shi kenan tunda dai haka ne yanzu sai ku dawo cikin gari to yanzu ka ga wannan menene annizam alqabali shi yake mace annabi sallallahu alaihi wa sallam ka gaya mini waɗannan mutane na maka kafirai bukaken kafirai in suka haɗe kansu da annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kadai da abubakar da bilal da aliyu dan yaro sai khadija waɗannan yaushe za su iya da waɗannan za su iya da to amma kabila guda ko kun fahimta gaba gaba ɗaya yanzu mutanen zariya gaba ɗaya suke sun yanke shawara ba za su sake amfani da wutan nefa ba gaba ɗaya kowa ya hausa mai sa almakashi ya yanke wayar gidan shi su ce ya daina amfani da ne ba ya siyo janareta zai sa ina jin ha'a abuja ba za a taro ba zai amma mutum da ya ce da zan yi amfani da ne ba sai a ce kai din mu yanke bari ma mu yanke maka ko kun fahimta jama'a saboda haka annizam al-qadari السائد حين ذاك ساعد النبي صلى, النبي صلى الله عليه وسلم في نشر wannan tsarin nasu da suka samu kansu a ciki ya taimaka wa annabi sallallahu alaihi wa sallam dan haka sai yace ban inna min ad-dakhilin fil islam kai daga cikin ma waɗanda suka shigo cikin addinin musulunci waɗanda ba larabawa ba ba yan kabila kaza ba man da min hadhihi al-asabiyyah al-qabaliyya akwai waɗanda suka ci amfanin wannan irin gargajiyan kabilanci kamar su Salman al-Faris salman bin farisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ja shi jika salman bin farisi manzo Allah ya nuna darajojin shi amma ba farisi ne in ka ba nuna mashi kabilanci shi kenan sai a ga ya samu kariya bilal ya samu kariya wato hatta wanda ba dan kabilar ba ma in ya shiga ya saje cikin su sai ya ci wannan albarkar tasu ko kun fahimta jama'a wannan wani yanayi ne wanda daga cikin hikimomin da ta sa Allah ya aiko da annabi a ƙasar larabawa kenan rabi'an na hudu innal arab allazina ashu fi jaziratil arab larabawan da suka rayu a ƙasar larabawa wa fi makka khassa haka nan a makka musamman kanu ba'idina Amma, mazahirin madina sun yi nisa game da ainihin wato ɗabi'u irin na 'yan birni madaniya eh kanu ba'idina an mazahirin madaniya sun kasance sun yi nisa game da al'adu irin na 'yan birni ya ke so a nan, yanzu in kan shiga ƙauye ba ka yi wa'azi a ga ka da rawani ka zo da ƙur'anin ka ko wanda zai wulaƙanta ka amma ka shiga cikin tudun wada ko sabon gari da wannan surar suna ganin ka za su ga da gida da kai ka ka wani cus ka kun fahimta wato yanayin birnanci na sa a rena annabawa da manzanni amma yanayin ƙauyanci ba na sa a karɓe su a gina masu a yi yanzu a ƙauye in ka zo ka ɗaga kanka ka ce ina kallon mafi mahaifin sai su cinku da kai sai su fara kuka amma a bariki ba ko ba a izala ba a sunna sai ce ƙarya yake ke ji na da mai iska ne ko sun fi ta ma yawa saboda haka innal araban ladina ashu fi jaziratul arab larabawan da suka rayu a yankin ƙasar laraba a wancan lokaci wasu makka khassa musamman a makka kanu ba'idina an mazajirul madiniya sun kasance sun yi nisa game da al'adu da ɗabi'u na 'yan birni fahim kama yuqalu kamar yadda ake cewa khamatun tabi'iyya wato khamatun tabi'iyya kamar wata salon magana ce wadda take nuna yan gida ne ma'ana son of the soil wato su yan ƙasa ne wato su suna nan tare da ɗabi'arsu ba abin da ya canza nasu lam tu'assar fihim al-hadarat lam tu'assir fihim al-hadarat duk wani wayewar kai na duniya wal afkarul ukhra da kuma duk wani tunani da wasu mutane bai tasiri a kansu ba kun fahimci ne ake nufi zama yanzu duba idan har ka je ƙauye ka ga ka fara wa'azi an fara rena ka ko ya ɗan abu biyu ne a ƙauyen ko dai 'yan ƙauyen nan suna da alaƙa da 'yan birni don haka 'yan birni sun fi tsarantar da su ko kuma shi'a ba shi da ƙauyen idan bariki ta shige su za su rena mai wa'azi haka idan shi'a ta shige su za su rena wanda ya zo musu da shari'a amma in suna nan alal fitrati salima albabawiyya tunani irin na yan ƙauye in ka zo ka ce za ka yi wa'azi za ka an girmama ka ko kun fahimci haka to yanayin da maka ta samu kanta a wancan wuri yanayi ne na babu wasu ainihin wato tunani da ya shigo daga waje yanayi ne na babu 'yan birni waɗanda za a ce waɗannan duk tsararru ne irin na duk wanda za ka gani sai dai ka ga katon ƙauye irin marasa kulle cikin ƙauye ne na fata an gane su kuma irin waɗannan galibi ba ce masu wa'azi iskanci kuma kuma fahimtar hikiman nan don haka wannan yanayin da aka samu maka a ciki ya ba da damar annabi ya fara wa'azi sai a fara karɓar wa'azin don haka ya nuna wa'azin ba an ce mata ne da yara ke kewayewa ba eh suna saurare suna ta kuka tare da cewa ba musulmi ba ne ko kun fahimta wannan zan shiga cikin muciya ko daura ko cika za ka yi wa'azi zai ga mata sun taho ka shiga gra ka gani ko ga kalle ga wasu bish malaman nan nufa ya zo duk bakin shi yana wariwo shi ne zai yawo da mutane kai muka ce idiot ko malamin take ce idiot ba ruwanta كيف جماعة وهو خامسا نبير ان جزيرة العرب ان جزيرة العرب تقع وسط العالم يمكن كسر العرباوة ينا ايهم تكي الدين يعني مما يسهل اتصال هذه الرسالة بها بهم يبدو يتعيني واتو وانا ساقو دي سوكا اتسكيا زي سوكي يجندر سورا بانغولين نجيبا دينيا jira tsakiya yake wani tisharu ha bai na da kuma yaduwar wannan sako a tsakanin bangarorin duniya wa tarihul islami ba da zalika shahidun ala fa'idati da zubu da'awatin islamiyya min hazihin mantuka al'usta sannan tarihin musulunci kuma bayan haka shi ma ya zo ya ba da shaida akan fa'idar da da'awa ta musulunci ta samu wajen ɗiɗɗigowa da ta yi da kuma irin fa'idojin da sauran ɓangarori suka samu saboda ɗiɗɗigowa da da'awar ta daga tsakiya ko kun fahimta jama'a ku duba jama'a musulunci da ya gangara gangara gangara tun daga nan sai da ya gabas Shi ne sai da ya kai har su iraki sannan sai da musulunci ya kai har ƙasashen china sannan da ya buga sai da ya zo har ɓanja inda ake nufi da ɓanja yi ne ni ƙarshe a magrib al'akasa har yanzu shi ne daga shi sai tanja nan ne cin ƙarshen inda duniyar yammaci ta ƙare musulunci sai da ya kado madina musulunci da ya taso ya shigo nan najeriya jama'a sai da ya danganta habba San da musulunci ya shigo najeriya sai da ya danganta habba bagri babagri nan ita ce ƙarshen gina ita ce ƙarshen najeriya in ka tafi ƙasar inyamurai uwanu shi ne gari na ƙarshe daga shi sai teku a nan yanzu islamic center take ta asibo tafiyar minti biyar zuwa minti goma ne cibiyar musulunci ta kudancin ƙasar ta ƙasar inyamurai a nan take a ina a asibo daga nan sai inwano daga inwano fa sai ina sai teku ta ga duniyar gaba ɗaya musulunci ya gama haɗawa da ita amma daga ina gangaro daga tsakiya kun ga hikimar ya faro daga tsakiya ba daga gefe ya fara ba da ku guji hikima Allah da Allah ya tashi fitar da da'awar sunna a Najeriya sai ta zo da ita daga Kaduna duk wani dan koko duk inda ya kai ya komo ina yake so ya gida Kaduna duk wani dan kallo daga ko'ina so ke ce ya zo Kaduna haka ne kuma haka ba har sai da ta kai saboda muhimmancin Kaduna ana haihuwa 'ya'ya mata ana sa musu ne kaduna daga eh? ka taɓa jin kaduna ba an mace ko tsohuwa ka ji kaduna sunanta saboda kaduna mukamin ce kawai kaduna ma mukamin ce eh, kaduna za ka ji a sunanta kaduna sunanta eh daga duniya sai kaduna kaji ma'ana kaduna mai karshe to da da'awar sunna ta taso a kaduna annan in ka bi dubi kaduna kuma kaduna duk take da tsakiyar najeriya ba haka ba aka tashi ɗiban abuja a matsayin tsakiyar najeriya sai da aka zartari yanki mai girma na jihar kaduna da'awar sai ta ɓullo daga nan don haka da ta ɓullo da ta buga sai da ta kai har gari na ƙarshe a ƙasar ainihin adamawa da ta buga sai da ta kai gari na ƙarshe a ƙasar kebbi da ta buga sai da ta ce ko ina da'awar saboda kullowarta a tsakiya idan ka taso daga maiduguri ina za ka tafi za ka tafi lagos za ka ratso ta kaduna in ka taso daga kalaba za ka je sokoto ta ina za ka je ta kaduna mota ta lalace muku a nan sai ce za a yi sallar juma'a sultan bello kana zuwa sai ka ji mai wa'azi sai ka sai ka sai kai garin shi shi kenan ka ba kaduna ko kun fahimta jama'a sannan in ka koma arewa maso gabashin najeriya nan kuma da'awar sai ta bullo a tsakiya shine jos ka duba da kyau ka gani a north east sai ta taso daga jos duk inda ka tashi za ka bullo daga bauchi daga adamawa daga maiduguri daga kaza za ka taho nan yankin sai da sai ka ratso ta ina sai ka ratso ta jos ma'ana akwai hikimar allah da yake tayar da da'awa a tsakiya tayar da da'awa a tsakiya yana taimakawa da'awar tana intishari saɓanin ta taso a gefe kafin ta kai ɗaya gefen za a sha wahala ko kun fahimta jama'a wannan nazariya ce kamar yadda malam ya ce tunani ne na hikima da ta sa ta iya yiwa daidai ne ta iya ba daidai ba ne amma dai an ga alherin kasantuwar haka ɗin sun malam ya ce Sabisan na shida تفوق اللغة العربية وسعة انتشارها sannan daga cikin abin da ya taimakawa ainihin wato watsuwar addinin musulunci ko kuma hikimar da ta sa Allah ya saukar da wato wannan yaran wannan risala a wannan kasar shine fifiko da harshen larabci ya samu da kuma walwatar yaduwar larabci malam yake fasil jaziratul arabiya kanat lahum lugha wahida a ƙasar laraba gaba ɗaya harshe ɗaya ake yi wa hiya lugatul shine harshen larabci duk ƙasar larabawa in ka sauka harshen larabci ake duka duk wani yare da ka ji a ƙasar daga baya ne yaje kuma yan tsiraru ne har yanzu ba sai yi ƙarfi ba kuma tun ba haka to sannan sai ka ba sai malam yace shi muqabilu ta'addudul lughati shi amakin ukhra wanda waɗannan yare wannan yare na larabci shine matsayin mabambantan yarurruka waɗanda suke a wasu wurare kal kamar india masalan ga misali annati fiha khamsa ashara mugara rasmiya wanda akwai yare guda goma sha biyar wanda kowanne yaren mai cin gashin kanshi ne kuma an karɓe shi a ƙasar ka faɗa min yadda saƙo ɗaya zai iya watsuwa da yare ɗaya a ƙasar wannan sun ku ɗauki wannan misalin ku ɗabbaka shi a nan ƙasar hausa kuma yanzu ka duba dukkan ƙasar hausa gaba ɗaya tare da akwai wasu ƙananan yarurruka da ke ƙarƙashin ƙasar amma hausa ita ce yare wanda hausa shi yare wanda yake sa'i wanda yake yaduwa a ko'ina don haka ƙasar adamawa da taraba wato jihar gongola ta da lokacin da aka zo za a yi evangelism a cikin cocina sai zama kilba ya taho kasama ya taho dan gurbi ya taho dan wane ne duk sun sun haɗu a cikin coci ɗaya naka ce za a yi da yaren kilba to wancan ɓacama ba zai ji ba wancan ɓali ba zai ji ba wancan kaza ba zai ji ba yare wajen ɗari da ashirin ko ɗari da tamanin sun haɗu a wuri guda to amma wani mamaki shine dukkan yarukan kuma suna jin hausa su aka ce don haka a coci ne amma a sa musu hausa don haka sai da hausa ke wa'azi zai yiwa a yi wa'azin da wani yare don haka waɗancan za su dare don suka dare kuma coci ta watse amma haka zo ame da hausa fa kawai wani kawai sun jawo suka suka doguwa ya jawo suka

wannan ma su ko za a yi باع العالم نعم. في المنزل وهذا بعد ان التوفير لانبوذ الفاكهه المال بعد نجنا جميعا لو هذا تقول لنون راقما هذا قول ان يحوى دون راقما نعود ربما ردي وان ان يضحك سيدي كما يموت بسبب ذاتي راقما كيسنا توفير اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الزياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت bil hijab sai ke rudduha alayya wata suka mashan da suku wal a'naq annabi haka ya zauna da la'asar dawakai suna ta yana ta kallo yana jin daɗi har da ya sallar la'asar ba sai da rana ta faɗi sai a dawo da su yanka su gaba ɗaya ya aka bakar kuma da wannan dalili cin ya ɗan ɗana an gane kai malamai baya annabawa malaki wa haza yashhalu intiqalur risala ila jaziratul arabiya al-arabiyya yace wannan ya nuna kenan zai yi sauki ga saƙo ya iya yaduwa a ƙasar larabawa abral a'idina min makka ta hanyar waɗanda ainihin suke komawa daga makka ila biladihim zuwa ga garurukan su kulla amin a kowace shekara kun ga yanzu irin abubuwan da muke kenan yanzu zuwan mu aikin hajji jama'a idan da Allah ya sa ƙarfi ne muke da shi hanya ce mai sauƙi ta da awar ta yaɗu amma yanzu abin da muke ce za mu fara yi kenan bana yanzu bana shi nan nan da dvd din nan za mu rinka tafiya da su sai alhazai sun sun tsaf za su dawo garurukan sai abu kowane alhaji a rinka ba shi a cikin gaggawa za ku ga suna karbi ya ji an don dama kowane alhaji ya duniya sun ya cewa ana raba sadakar kasar da littafi da ahalin sunna na da hikima a da'awiyya da wurin aikin makadin nan zai iya zama mun balak wuri ne wanda za a iya yada da ke da sai alhazai suna yadda za su tawo ko kuma ku zo jidda a airport yadda daga nan sai haya jirgi ku taraba musu kasusuwa da dvd kyauta In za ku ga cewa to ai za ku kashe miliyoyin kuɗi ba ku san daraja addini ba ne sai sa kuke gwada su da kuɗi da duk shekara sai a ware miliyan talatin kawai a yi ta bugawa a yi ta bugawa a yi ta bugawa a yi ta bugawa sai aka zo sai a ajiye su a jidda naka ajiye su a jidda sai shi kenan sai ku samu matasa sai ku ajiye duk alhazan da suka zo an zube su a layi sai ku rarraba musu zai ku saji a ƙasa ku ba da shekara biyu ku bayar yadda ba da ƙasar don haka ina gaya muku ita da'awa kuɗi ne ko amma ta tsage yaya za a gudanar da kuɗin a iya yaɗa da'awa ina gaba shi a zo a yi tafiyan biliyoyi ana gargaza su mutane suna ta yin ba abin da zai biyo bayan na yaɗuwar da'awa amma a gwada yin haka ku gani yanzu a wurin aikin hajji babu waɗanda suke da tawa na su yi magana ke ahalin sunna amma a halittun nan kuma ba su shirya yan bidiya ba sa iya wa'azi shiru suke yi silent kwai duk suke ba sa magana ko fatawa ba sa iya yi amma sai ka je ka ga ahalin sunna kuma guda nawa ne suke wa'azi a wurin aikin hajji kama a tare a ce turin farkai masu alhazai akwai malamin ahalin sunna guda biyu suna karanta da su suna nuna musu addini to wani daga haka ne zai koma ya fahimce ku to balle a ce ana rarraba musu irin wannan tsaraba ta jijiji ana raba musu ɗan titin ana raba musu kasancewa wani ka bashi shi bi mutumin ƙauye je ma sallah ne ne bakiya ga wannan faifan garmaho ni da mu da garmaho a gidana ka ga bai san ma'anar shi ba sai ka ce to ga kaset yana da kaset sai ka ga yana zuwa yana ji a hankali a hankali a hankali bayan shekara kaɗan sai ku ji da ku baya bi ku tafi na kun shirya kafi zuwa ku je ku rinƙa dannawa kuna sanyawa alhazai yanzu bana sun gina a sanya loud speaker wai hukumar saudi arabia sun gina a sanya loud speaker to ina yin sakwata a sakwata tun sun daura ta kawai sai suka danna kasar sai ne ce sai aja albani tun yana wa'azi a rumfar sakwato nan sai a hana mu sai nake a kai mun zaɓi nan nake a kasar mai sun riga sun danna ko ba abin da ya shafe wallahi kawai kasar mai sai da zafin danna abin su kawai idan mai wa'azi ya yi yayi da kai sai a danna wani kafin na wani wa'azi ne ma ban san da ta fame su har aka tashi mukayyam don abin da suke yi ne kuma jihar Kaduna yanke an hana kuma an hana zai an ba hamu ya al'ada irin ta ɗansu da arabiya ba za ta iya binta ba in yake hada haram sai ka ce la halal mamnu sai ka ce la mubah ba ruwan kawai fata an gani kai a ce a nan laurin ta yan najeriya ce man ba shi idiya bane na nan ne kuna tun zai ce mamnu har ta zama su nake da ainihin mamnu mamnu damuwar su da jami'ar islamiyya ta kofar da a can ana gyara ta kofar gaba sai hawa ne wani jijiji dan gawo tare da mamnu nake kai mamnu anta mamnu ila mamnu nake mamnu قد تنسى ان كل امرأ كون امرأ Allah ya taimaka yana kun gudu wannan malamin ke cewa don haka tun da kaga maka ana taruwa aikin hajji ko ana zuwa ziyara da kalankuwa da kasuwanci da yawon shakatawa a sai abu ne mai sauki a iya komawa da sakonnin makka ila biladihim kulla amin zuwa ga kasashen su kowace shekara wa hal kana islamul ansari illa an tariqi mawsimul hajj ya ai musulmancin ansar ma bai samu ba ta hanyar ne ta hanyar wurin haɗuwa aikin hajji kun fahimta jama'a sai da haka aiki ne akan mu wallahi wallahi jama'a ina gaya muku yana daga cikin abin da in ba don wannan hikimar da ba na sha'awar in tafi aikin hajji saboda commitment da ayyukan da'awa a nan amma akwai hikima irin wannan ta yaɗa da'awar a can to amma kuma wannan aikin yana buƙatar ya zama an yi mishi kyakkyawan shiri ne za ka zama har waɗanda suke gaba da ni ba sa ƙaunar mu amma an ka fi aikin hajji kuma sai da sun sassaito sun yadda mu ne malaman su ne za mu musu fatawa fatawar mu kada za su yadda da ita saboda malaman su sun koma gefe guda sun yi shiru sai kuma waɗancan malaman gwamnati sun shige cikin ƙwan da sauransu ana ta dafa musu shinkafa da kaji suna ci ko kun fahimta jama'a to amma mu din kuma da muke da karbuwa muna da ƙarancin kayan aiki sakamakon karancin kuɗi a ke nan ni da zan kawo wata shawara ita ce da duk shekara sai mu kafa wani asusu wanda za mu saka musu da'awa fil hajji abinda yan uwanmu suke a ɓangarorin duniya kenan mutanen ƙasar sudan mutanen ƙasar oman mutanen sauran bangarori na duniya suna koma sai a kafa wani asusu asusun za a ta ɗiban kuɗi ana farawa ne a wurin aikin hajji za a je yaɗa da'awa domin wurin aikin hajji na gaya maka kuna da aikin ku yaɗa karka je kana jin tsoro yanzu littafi ne mai suka rubuta wanda ke yi da aikin hajji a sunna fa suka sanya mishi if'al bila haraj if'al bila haraj lafazin hadisi ne amma sun halatta abubuwa dawa a ciki da suka tashi bari su ga irin bugun da suka yi suka rinka araba. suka yi mishi lafiyayyen bugu don su raba shi fatawa ce suka yarda da ita suka je suka yaɗa ta ga shi nan salman al'auda ne ya yi shi ya je ya samu wasu malamai waɗanda wallahu a'lam ko irin abin da muke cewa ne ba su karanta ba suka sa hannu ga shi nan da manyan malamai abdullahi ibn mamur da kuma ainihin abdullahi ibn jibril da kuma abdullahi ibn tabazi ga shi suka sa mishi hannu ifa'al bila harab shi ne ainihin malamai suka yi mishi rabbi daga cikin rabbin da aka yi mishi gashi wajen rabbobi guda nawa amma dai ga wannan gashi kansa na fahimtar tafsir yayi saukin da annabi ya bayar a ranar da yake isa albina harin ya ba mu fahimci wannan saukin sai ce wa qasatin ma'a kitabi if'al bila haraj if'al wala haraj if'al wala haraj ga shi nan to yanzu misali kun ga wannan littafin da na ina jin na karɓo sun kai guda hamsin a filin arafa suka je suka kama shi suna bayarwa suna bayar da ruwa suna bayarwa suna bayar da ruwan kwalli inda an san don ya gidan haka jami'a yana kan yawan haka kwalwa a traffic nan za ta yaɗu ko ba za ta yaɗu ba za ta yaɗu yanzu banna da aka samu wasu yan ciyaciya suka fatawa ciyaye alhazo za su iya yanka hadar kafin sallah da baki ne muka tsare ta fatawar kafin hawa ta wata wani ɗalibi ɗan katsina ya je ɗan jami'ar islamiyya ya je ya buga a kwamfuta ya yaɗa a takarda kafin ta kwanaki fatawar ta yalla har yau ban san shi ba kan ta kawai magani da shi ya ɗalibi ne ɗan jami'ar islamiyya kuma shi ne mutumin katsina ne amma za ka ci albani ne ya fashi قلت الباني ما ينفعش دي ما تنسى بقى الشاهد yanayi na aikin hajji yanayi ne da ya kamata amfani da shi a yada ainihin da'awa ga shi ne shi ne abin da malam yake so ya ce mana sai ce wa hal kana bai'atul aqaba illa fi mawsim al-hajj ita kanta mubaya'a da mutanen Madina na farko suka wa annabi ai da ta faru ba sai a lokacin hajji kun ga waɗannan ɗan boko haram a wurin aikin hajji ne suke zuwa suke kallon su, tara waccan muna tare da wani alhaji abokina muna zaune sai nake mishi ina zuwa ina shan kwana sai na haɗu da su yan algeria muka zauna muka fara muƙabala da su har ƙarfe uku na dare ya mutsa ne na waya sai ma na kashe waya fa za su zo da kuɗi daloli za su zo da bayanai da littattafai suna ribatar ina ɗalibai suke ina malamai suke daga bangarori na duniya su ba ka kuɗi ke duk inda suke za a ɗibi ɗalibai a je a yi training ɗin za a kai musu makamai za a yi kaza za a yi kaza wannan dama suke amfani da ita gwamnatoci da yake gwamnatoci ne na secularism na ba ruwansu da addini ba abin da ya shafe su ku je su ga an damuwa da malamai masu wa'azi ba damu da su ba malamai masu ainihin yin zuwa su musu addu'a ko suka damu da su amma waɗanda ba su yi wa'azi fa yake ya ne da lasifi ka ana wa'azi wani fitsarar ruwan shi ɗan boko sai ce don Allah ka bibi mutumin man fa digiri yake da shi ta a kan kwamfuta amma ka bibi yadda ya da kansu ya rataye lasifi ka yana yawo ina bi shi ne ban zaɓi sai daga gama wa'azi na dole ce Allah ya tsina wa bibirin da zai hana a yamma aiki duk digirin da zai hana a Allah aiki Allah ya bar wannan digirin ma'ana wa'azi aibu ne kashin kuna jiran wai gwamnati ke sponsor na ku kuje ku yi aji a wurin aikin hajji Allah kun ta ta kufa ku je hajji da kanku ku je ku shiga cikin alhazai fatawar da kuka san ita ce daidai ita za ku faɗa za su ganin jiyan mu yanzu na tasiri a madadin da da dama zuwa sai da suka ga dama fa suke ce alhazan yanzu muka je muka faɗi fatawa ba yadda za a yi ba yadda za a yi har yanzu ya kai waɗanda sun fara ɗoyin irin fatoyin yanzu an fara samun alhazai tun daga nan su sanya haramin su ana zuwa an haka ce an zo daidai kogin malo su ɗauki niyya ana zuwa ainihin jidda ce sam sai dai a kai su ainihin ina sai dai a kai su madina sai kuma sai dai a kai su jimfa ko rabiyar yanzu har an fara kai abin national hajj commission cewa hukumar alhazai ta ƙasa a samu wani yanayi da za a ajiye wasu motoci a jidda wanda yake da zai wuce makka ba da zai ɗau harama a jidda ba a kan shi ya dora yi sakamakon ne sakamakon wa'adojin da muke yi ashe biyan namu yana da fa'ida ashe biyan yana da alkhairi amma duk abin da ya zama kuma jigoji ne alfardi da galibi yakan lankwashe a wani lokaci ashe ina ba mu shawara ne a ƙarƙashin darin hadith ya kamata ya zama program ne na darul hadith cewa duk shekara darul hadith za ta haɗa kuɗi a tsawon shekarar a tara kuɗi waɗannan kuɗin ba abin da za a yi da su ko darin hadith ce ta yi shi ba a gina ba sai a je a da'awa a wurin aikin hajji a je a rarraba sigina a rarraba kasusuwa a yi wa alhajai wa'azi aiki ne amma kuma yana daga cikin bangaren da ayabi ina fatan kun gani ba ka gani wani nasa wani nasa biyan kuɗi suke zai su ce su ko su kun su sun kuma duk wata hukuma alhazar ƙarfi da ƙara zai su samu wani kam su samu kafin kan mutane waɗanda sun fi sun ƙeshi suna da ƙatuwar miliya zai awa uku yana zikiri bai zita ba wani zai karba ka ji alhajawa ne ta aiko da riyal ka za a yi mata addu'a alhajawa ne sai ka ga azumin sun fara kuɗin da suka kashe kuma ne yasa a ahalin suna kullum su ba su da strategy idan wani ya ce yan bid'a to ke kuma wani sunna haka ake sunna haka ake sunna ba a yada ta yan bid'a kuma suna yada bid'a ku je cikin muhayyamat a jinin mu da ku zo da yan nasa suke yada da'awar su duk najeriya ba masu yada da wasu irin wanda yan mata suke yi ba ta ka samu su sun yi zuta sun yi hadaran majaran na gaske da zuwa ɗaukar mutum baki yana tarihi ya hana kowa baki ya ce zikiri ke yi ina fata an gane sannan ku tafi filin arafa ku ga yadda ɗan shi'a suke kafa manyan manyan motoci speaker su hatta ta karfin su ta arafa su yi hudu da su su duk abin da za su su duk wani su amma haɗa koma gida sai a yi ke nan ai salaf ai kaza kaza da daɗin mutane da su fahimci abin da ake nufi da salafiyanci ba ma'ana salafiyanci sai ku zauna ku lalace a ƙarƙashin sarakunan gargajiya da kafirai da azzaluman gwamnatoci yin saboda mai a salafiyanci an ce ba a saba ya shugabanni a ƙarƙashin da sai ka zauna da awon ku mutu shi kuma yan bidi a tun da a ƙarƙashin aƙida su akwai saba wa shugabanni sai su zo su saba ɗin shi abin da yake daidai musu sai su yada da awon su ina gaya muku wannan shi ne abin da yake faruwa shi an ji a dariyarsu da gwamnatin saudi arabia dariyarsu da limamin arafa domin mun ce da ruwan da gwamnatin da ruwan da limamin arafa menene zai hana ka yaɗa da'awarka a filin arafa bana alhazai ne suka ɓalle suka fara fita daga cikin ainihin filin arafa jama'a lokaci da yi ba darakta ne a hukuma alhazai da ya nufi magana tsawa suka yi ɗan gaba mutum munafiki a galibi muna zaune da wani dattijo ne a kabilar ke zaune dan nan mutuwa da hankalin shi sai ce wallahi malam ko fa ku nan gurin sai ku sai na tashi ina tashi ne labbaik Allahumma jama'a alhazai manzo Allah ba ya fita daga wannan wurin sa sai ga ce na ga ce a dawo mala a ce mabdinin mu tana da ƙarfi za mu tashi ne wallahi jama'a haka mata da maza suka rinka turere ne suna fitowa amma ina yin wurin na dawo shi ke sai suka karasa da kan suna cewa mala ya ce a dawo mala ya ce a dawo kawai ba ruwan kuma hadisi ne ba hadisi bane tunda dai mala ya ce shi ke amma darakta ne musu magana ya fara su yi munafinta to ba su ka cirewa wani su ba mana a zalimi kuma wallahi sai kai ce na lillahi sai ta yi rabu aikin aikin ne ba kuma aikin sai za ka yi shi ne ba ka jin tsoron jini za ka yi shi ne don haka a nan cikin garin zariya la ban san shi duk shekara na ga mutum alhaji tana da shi kujera yana da ƙwazin wa'azi kaɗai abin da yake bukata a yi obdubin ɗin ke sunna da kyau don aikin ko ba bukata kana jin kunya kana jin tsoro kana baya baya ya karata ya lafi fita ne kawai ka je ka samu mutane kawai ka tsaya kan ka fara wa'azi su bar abin da su saurare ka